Assalamu alaikum. Sunana Malam baraks Barracks. Ina kira ga al'ummar Zungu, Galambi da Miri da su fito ranar uku ga watan biyu, dubu biyu da ashirin da hudu. don zaben Ibrahim Isa yi guda ba don kome ba sai dai don zai kawo muku cin gaba a wajen gari a jami'ar APC domin kun san irin cin gaban da ma'aifinsa ya kawo a jihar Bauchinmu. Gina makarantu, asibiti, gina filin jirgin sama. web Cosmopolitan Clinic da sauransu duka kun sani. Don haka ina kira ga al'umman wajen gari da ku fito ku zabi Ibrahim Isa Iguda ya zama maku wakili na gari don kawo cin gaba a wajen gari kamar yadda ma'aifinsa ya Ina maku godiya al'ummar zungur galambi da miri. Na gode, na gode, naku Viki Baras.